Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 25,31 da kuma 49. Masu sauraron jamhuriyar Nijar za su kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a Nomad FM da LOL FM da kuma tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana za a iya kama mu alfa rediyo da ke kuma a kasar Ghana. Haka za a iya sauraron mu ko shirye-shiryenmu da suka gabata a yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da yammaci yau Litinin 24 ga watan Yuni shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Harande ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan daren. Cikin shirin namu na wannan daren naku muna ɗauke da rahoto a kan matakin da hukumar alhazai ta ƙasa a Najeriya ta ɗauka na ƙayyade kuɗaɗen haji na bana. sai kuma matakin da wata kotu ta ɗauka akan bukatar da jam'iyyar adawa ta pdp da shugaban da ɗan takaranta alhaji atiku abakar suka yi daga ƙarshe za mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku mu na yau shine wai kuna ganin waɗannan kuɗaɗe da hukumar alhazai ta ƙayyade na kuɗin hajin bana sun yi daidai kuwa lambar dai kamar kullum kada a manta alamar tarawa sai ɗaya sai biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar daga bisani za ku ji labaran wasanni amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya saka takunkumai a kan Iran abin da ya kira sabbin tsauraran matakai kan fannin hada-hadar kudaden kasar waɗanda aka tsara su domin su kaikaci shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei. Trump ya rattaba hannu akan wani umarni na gashin kansa da baya bukatar amincewar majalisar dokokin ƙasar. kasar. wanda ya ce zai dakile hanyoyin da kameni da ƙasar ta iran suke samun damar hada-hada a kasuwannin kuɗaɗe na duniya sakataren baitulmalin amurka Steven manuchin ya ce matakin zai rufe dubban biliyoyin daloli na kadarorin kasar. shugaba trump ya kara da cewa umarnin da ya bayar mai karfi ne kuma ya yi daidai a matsayin martani kan harbo jirgin amurka mara matuki da iran ta yi a makon da ya gabata lamarin da amurka ta ce ya faru ne a sararin samaniyar ƙasa da ƙasa amma iran ta ce a sararin samaniyar ta ne rahotanni daga habasha na nuni da cewa an harbe har lahira sojan da ake zargi da jagorantar yunkurin juyin mulki da aka yi a jihar amhara da ke arewacin kasar wakilin muryar amurka da ke babban birnin jihar bahir dar ya rawaito cewa an kashe janar assam new tsige ne a yau litinin yayin da yake kokarin tserewa jami'an tsaro a halin yanzu kuma wani jami'i da ya ji rauni a lokacin da aka yi yunkurin juyin mulkin na ranar asabar wanda shine mai gabatar da kara na yankin migbaru kebedi ya mutu sakamakon raunukan da ya samu a cewa wani rahoto da kafar yada labaran gwamnati ta bayar A ranar Asabar wasu 'yan bindiga suka kutsa kai cikin wani taro da ake yi a Bahir Dar inda suka kashe shugaban yankin Ambaciu Mekononi da kuma ɗaya daga cikin manyan masu bashi shawara. Kafafen yada labaran gwamnatin sun ayyana General Assam New wanda shine shugaban jami'an tsaron jihar Amhara a matsayin ya jagoranci yunkurin juyin mulkin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akalla magina 26 aka tabbatar da mutuwarsu a Cambodia bayan da wani gini da ake kan ginawa ya rubta a birnin Sihanoukville da ke gabar ruwa. An kuma tabbatar da cewa mutum 24 sun jikkata. Yau litinin masu ayyukan ceto sun ci gaba da tono baraguzan ginin ko akwai waɗanda suke da rai. ma'aikatan na, na bacci ne a cikin ginin mai bene bakwai da safiyar rana asabar a lokacin da hadarin ya faru waɗanda aka ceto daga ginin sun ce akalla mutum hamsin zuwa sittin ne suke amfani da ginin a matsayin wurin kwanansu asalin benen ana gina shi ne a matsayin gidan haya wanda mallakin wani ɗan kasuwar cana ne a halin da ake ciki 'yan sanda na tsare da mutum hudu dukkansu 'yan ƙasar cana domin yi musu tambayoyi a ƙoƙarin da ake yi na gano musabbabin rushewar ginin. Shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga hukumomin Hong Kong da su tuntuɓi masu ruwa da tsaki kafin su amince ko su yi gyara kan ƙudurin dokar da za ta tura mai laifi zuwa China don a tuhume shi, ko kuma wasu dokoki yayin da ake ci gaba da zanga-zanga a yankin mai cin gashin kansa. yayin da take jawabin buɗe taron da za a kwashe makonni uku ana yi kan haƙƙin bil'adama a birnin geneva na ƙasar switzerland michele bachelete ta ce har ila yau tana ci gaba da tattaunawa da hukumomin china kan abin da ya shafi yankin zinjin inda ta taɓo batun samun hanyoyin kaiwa ga yankin da sauran batutuwa. Muhammad Hafiz Baballe kenan da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To daga labaran na duniya bari mu shiga cikin taskar rahotannin namu. Inda za ku ji cewar hukumar alhazai ta Najeriya ta fitar da wani abu da ta kira kudin ƙarshe na maniyata da za su biya don su sauke farali a bana. Abin tambaya a nan shine wai mutane nawa ne za su iya biyan waɗannan maƙudan kuɗaɗen don ziyartar gabas? Hawa Umar wakilin sashen Hausa ta haɗa mana wannan rahoton. Ana ci gaba da muhawara ne kan sanarwar rage wasu kuɗi a cikin farashin kuɗin kujerar aikin hajji na bana kamar yadda hukumar alhazan na hakon ta fitar da sanarwar rage naira dubu hamsin da ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in ta ce ya biyo bayan sauya hanyoyin da motocin da za su ɗauki alhazan Najeriya za su bi da kuma rage farashin daga gwamnatin Saudiya. Tuni hukumar ta umarci hukumomin alhazan jihohi su mayarwa alhazan da suka gama biya waɗannan kuɗaɗen da aka rage. Duk da haka babbar kujerar kujera na naira miliyan ɗaya da rabi da ɗoriya. Game da masaukin alhazai kuma jihohi ke kama masaukinsu da kansu inda ita nahkon kamar yadda shugaban hukumar Abdullahi Muktar ya taɓa yin bayani kan tabbatar da inganci ne kawai. Jiha suke kama gidajensu. Mu ya ce mu tabbatar da gidan nan ya cika mafi karancin ka'ida na gwamnatin Saudiya sannan a ce a shiga. Dan hukumar alhazai ta kasa kawai eh, ba ta zuwa ta ga gida kawai ta ce a zuba alhazin jiha kaza. Sai jihar sun kawo gidan ta hannun wanda suka wakilta ya yi musu hidima. Wasu waɗanda suke da niyyar zuwa aikin hajji nan gaba sun yi fatan ragin ya fi haka yawa don su samu damar biya. Sunana Halima Abdulra'u. Tun an ce zamani abokin tafiya duk shekara sai kiga an samu karuwa na kuɗin wannan kujera amma mu bai mana daɗi ba ko ma za a rage a rage mai tsoka a ce a cikin miliyan ɗaya da rabi da ɗoriya dubu hamsin kacal ko hamsin da ɗaya ne aka rage ai bai yi ba mu dai bai mana daɗi ba idan za a yi rage a yi dan Allah a yi ragi mai tsoka. Sunana Adamu Suleiman Jakusko. Amma har yanzu ya kamata a ce sun sake ragewa. Kuma lokacin da suke bayarwa ma na zuwa hajji. Yanzu mu muna nan muna ta bankauran mu ne amma ina gaya miki daga baya zaki ga suna ta kawo wasu sunaye na wasu jihohi da ake ta turo na alfarma da sauransu. Kuma tsakani da Allah ya kamata da ni dai a duba wannan maganar kuɗin hajjin nan gaskiya ya yi yawa. Yayin da ake sa ran fara jigilar alhazan a wata mai zuwa hukumar ta kwanta tsayar da ranar 15 ga watan gobe. gobe ta zama ranar ƙarshe ta kammala biyan kuɗin kujerar. Masu sharhi na fatar gwamnatin Buhari za ta ƙara rangwame kan canjin dala ga alhazan ƙasa da naira ɗari uku da biyar kan dala ɗaya. Tun shigowar gwamnatin Buhari ta soke kwamitin Amirul Hajji da rangwamen canji. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Hauwa Umar da wannan rahoto. Su kuma mahukunta a jamhuriyar Nijar kira suka yi da mutane da su mai da hankali wajen ganin an kawo zaman lafiya cikin al'umma. Tamar Abari ta haɗa mana rahoto wanda ta aiko mana. haduwar gwamnan ya shirya ta ne da zimmar tabbatar da kwanciyar hankali kuma al'umma su shiga cikin doka don kauce ma fitina kamar yadda ya faru a wasu wurare a kasar nan alhaji abubakar sanda shine sultan na da magaran ga irin bayanin da ya yi in aka diba dukkan wanda ya zo nan kamar yadda mai girma gwamnan jihar haifadi wakili ne na jama'a yana gaban jama'a ya zamanto mu ci gaba da galgadi galgadin wanda suke baya mu da wanda suke saurare mu mu dinga gaya musu magana wadda take ta gaskiya ta Allah a cikin addinin musulunci ba fitina Allah ya la'anci wanda ya yi wanda ya ka fitina to saboda haka mu ci gaba da wannan abin da muke kuma ya kasance dukkan wanda yake so ma ya zo ya yi tambayo a unguwa ya ce a na ji kaza kaza to kuna da amsar da za ku bashi ba wata magana ba ce gwamnati tana so komi ta mushi ka'ida in babu ka'ida ba zai taba yiwuwa ba a yi zaman lahiya ya kasance addinin mu abin da ya shimfiɗa mu bi mu tafi da shi Hassan Malam Sani babban alkali na jihar da magaran cewa ya yi idan har ba hannun gwamnati ba a san irin matsalar da za a shiga ba. Kamar yadda muka faɗi wallahi in babu hannun gwamnati cikin harka addini to addini zai gagare mu jam'i wannan zai gagare mu akwai kasashen yanzu da muna tunare akwai masallacin da yau da da shekara goma ba a yi jami'a a cikin shi kasuwa yanzu a ce gwamnati ta janye hannunta ta ce babu ruwan ruwanta kowa abin da ya ga dama kaso dole ta fasa ci garin ranar bari harkar addini kenan kada a sa gwamnati ta janye ta bar mu da wa'anda dama su so suke su bata addini kuma su zo mu rasa yadda zamu yi da su malamai sun gamsu za kuma su ba da goyon bayan su kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su cewar gwamnan jihar da magaran Isa Musa les différents exemples que nous avons donnés ils n'ont fait que confirmer ce que nous avons et que la loi est nécessaire justement pour cadrer les choses Tamara Abari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger Allah ya kyauta a gaida tamar abari. Kotun sauraron ƙararrakin zaben shugaban ƙasa a Najeriya ta ba da hukuncin cewar jam'iyyar adawa ta PDP da ɗan takararta Alhaji Atiku Abubakar ba za su samu damar samun abin da suka nema ba. Hakan yasa Madina Dauda ta haɗa mana rahoto daga birnin tarayyar. Alƙalan kotun shari'ar zaben shugaban ƙasa su biyar ne suka yi itifaki cewa ba zai yiwu su baiwa jam'iyyar pdp da ɗan takaranta atiku abubakar izinin duba na'urar yanar gizo da aka ce hukumar zaɓe ta yi amfani da ita ba a bisa dalilin cewa an yi ta kai ruwa rana akan batun na'urar kuma ma tuni hukumar zaɓe ta ƙaryata batun na'urar wacce ake kira sava a turanci bayan hukuncin lauya da ke kada atiku abubakar da jam'iyyarsa ta pdp livi uzoku ya ce zai ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli oh, to inspect materials used by INEC, which we're entitled to. And if they say there is no server, that's just why we're saying let us go there. That is what this inspection will confirm. So we are going to challenge that Livi ya ce mun nemi kotu ta wajabta hukumar zaɓe mai zaman kanta da ba mu daman bincike cikin yanar gizo da na'urar card reader da aka yi amfani da su a lokacin zaɓe amma ba su amince ba. za mu ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli akan wannan hukunci. To shi ma lauyan hukumar zaɓe Yunus Usman a lokacin da ya nashi jawabi ya buƙaci kotu ta yi watsi da wannan buƙata domin a cewarsa jam'iyyar PDP da ɗan takaranta Atiku Abubakar suna tambayar hukumar zaɓe abin da ba ta da shi ne. The court said, look, issues have been joined and those issues can only be proved during trial. And so, as at now, it is not fair for the court to delve into those issues. We are satisfied. Yunus Usman ya ƙara jan hankalin kotun ne ga buƙatar da PDP ta gabatar a ranar 6 ga watan Maris na bana, inda ta ce kayayyakin zaɓe ne kawai take da buƙatan gani ba na'urar yanar gizo ba. jam'iyyar pdp da atiku abubakar suna kalubalantar nasarar shugaba muhammadu buhari a zaben shugaban kasa da aka gudanar ranar 23 ga watan fabrairu na bana madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja nigeria jinjina ta musamman ga hajiya madina dauda yau dai muna so mu ba ku dama ku kira don ku bayyana mana ra'ayinku dangane da waɗannan kuɗaɗe da hukumar alhazai ta Najeriya ta ƙayyade na magana zuwa haji. Menene ra'ayinku me kuke gani? Amma kamun nan mu shakata da wannan. ta aure idan dubana Allah Ubangiji ka zan manaja. 'yan ga aikurin mu ba zan yi da nufin daɗi ba a sanya hankula a kai ga manufa dan nere ba ba sautin kiɗi ko rawujin aman ala ba a san abin nufi samun ruwa fa ba banza ba ranar litinin rana ta balan ta ayin ne ranar sha hudu gawa a tamfa ba raye ne. rana ta masoyan an daga duniya mun ya aune nan na litinin yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kiranmu na farko daga jihar Jigawa wa muke da shi a Jigawa. Kuna, kuna magana da Salamato daga birnin kudu tsohon spika na karamar kuma birnin kudu. To Salamato muna jin ka. gaskiya wato kudin aikin hajji ne muka duba amma gaskiya ya yi yawa kudin aikin hajji da gwamnati ta fitar da shi a yanzu duba eh. da irin halin da mutane suke ciki ya kamata a ce wannan kudin aikin hajji nan bai kai haka ba domin aiki ne na ibada to kuna ganin cewar ya kamata a kara rage kudin kenan gaskiya kamata a ƙara ragewa to to Allah ya samu wanda aka yi don su sun ji bari mu koma jihar Kaduna To masha Allah gode. To bari mu je jihar Kaduna wa muke da shi a jihar Kaduna. Tanko Bature ne daga uh, SKD daga jihar Kaduna. To Malam Tanko muna jin ka. Don Allah a rage ma mutane kudin tafiya makka. Eh. Saboda su talakawa su samu moriya wannan kafan tafiya sauke da uh, farali. To Malam Tanko ka ɗan kashe rediyon ka. To ana iya ce kana ganin cewar kenan wannan miliyan ɗaya da aka ware kenan kana ganin kenan ta yi yawa kenan malam tanko? Aba aba kudin ya yi yawa talaka ne fa yanzu ba kudi. To Allah ya sa mu dace mun gode malam tanko bari mu tafi jihar Nasarawa. Wa muke da shi a jihar Nasarawa? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da wuni. Barka ka dai wake magana. yana magana da babawa mai agogo ne na cikin garin gidata ina magana a cikin garin eh, gidata to muna jin ka malam babawo gaskiya fi sabilillahi wannan kudi ya yi yawa yana da kyau a ce gwamnati ta dan sauke ko da yake ba wai ya kasance da cewa dole dole kowa ta ji amma yana da kyau a dan sauke saboda shi ma talaka ne ya dan samu saboda wannan al'amari in ka duba ka gani yau kowa sai yana fama da kanshi saboda haka dan Allah ina roƙon gwamnatin Buhari mai adalci ta taimaka dan Allah dan sauke wani wani ko jama'a za a samu to mun gode malam babawo bari mu koma jihar Zamfara wa muke da shi a jihar Zamfara Assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa ke magana sunana armaya obaka aikin yaro to malam armaya to muna jin ka malam armaya ah, na ji abu na ki tana wa kai eh a bisa gaskiya gaskiyar lamari mu gaskiya abun kunya ne a ce najeriya a je miliyan ɗaya da wani abu a je ake haji najeriya eh. gaskiya eh. duba ga yadda wayancan gwamnatocin da sun kawo wayancan shugaban da sun kawo wuce gaskiya kuɗin masu kaya nan ba amma gaskiya abun bakin ciki ne a ce najeriya a je aikin haji miliyan ɗaya da wani abu haba jama'a abun ya yawa gaskiya To mun gode Malam Armaya bari mu koma garin gwamna wa muke da shi a Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa Malam Musa ka dan kashe rediyon ka. Sunana Alhaji Musa Ngaro mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya. To da Allah ka dan kashe rediyon ka. Wallahi ba rediyo ma kashe rediyon ka ba ma rediyo kusa da ni sai da koyar yin waya. To bismillah muna jinka. ka. To alhamdulillahi gaskiya al'amari wannan kuɗi da shugaban ƙasa da ɓangaren kuma alhaji ta Najeriya suka sa tsakani da Allah in dai gaskiya za a gaya musu tsakani da Allah ba a tausaya wa talakawan Najeriya ba. Saboda ka gani 2011 na je Saudiya a babban kujera naira dubu ɗari biyar a wata shekarar da suka wuce 2013 na biya naira dubu ɗari shida kujera ta tsakiya na je ƙasar Saudiya. To amma wai wayannan gudanar duk wanda yake mulki a lokacin waye yake mulki ne. Amma ya kamata ce shugaban ƙasa fa ya duba fa ya gani ya tosaya wa mutane wannan al'amari aikin kujerar maka yadda talakawa suke cikin kunci babu kuɗi babu abin nan in dai ana so a sauke faralin to ya kamata a naira dubu ɗari takwas ko ɗari shida da hamsin ko ɗari bakwai kaga an tausaya an sa tallafi amma a ce komai an ba tallafi gaba ɗaya babu wani tausaya gaskiya mu da muka zaɓi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ko muna son to muna muna kira gare shi gaskiya kuɗin hajjin nan tun fa da ya hau mulki tsakani da Allah ba a sako da shi talakawa sun samu sauki ba inda muku fata alkhairi Allah ya sa kalamu yana zuwa To bari mu tafi jihar Yobe. Wa muke da shi a jihar Yobe? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Dallami ne inji karamar hukumar gaidan Yobe State. To Malam Dallami muna jin ka. To wato ni ra'ayi na akan wannan kuɗi na aikin hajji. Eh. Wato ni kusan ni da abokai na kusan mun daɗe muna shiri mu tafi hajin nan ga kuɗi mun dan tara da ya kamata daidai gwargwado mu tafi to amma duk shekara sai mu ji kuɗi ya hau. Eh. to amma yanzu roƙon Allah da muke wannan sauki da aka dan samu Allah sa gaba ma a sake samun sauki kamar haka to mun gode malam Ɗanladi bari mu tafi yawwa mu ma wanda mu samu mu dan mu je mu sauke farali mu dawo to masha Allah Allah ya nufa bari mu eh. tafi jihar Anambra wa muke da shi a jihar Anambra Assalamu alaikum kuna tare da Salisu daga nan jihar Anambra to malam Salisu muna jin ka to ni eh, roƙon da zan bai baba buhari eh. ya taimaka ya kara rage jeren masa nan to me dalilin ka to layin malam salisu ya tsinke a har yanzu dai muna sauraron ku kira to mun sa ke samun kira daga jihar nasarawa wa muke da shi a jihar nasarawa Assalamu alaikum wa rahmatullah. Idris Zakariya Mamada daga Nasarawa State. To Mala Idris muna jin ka. Wato gaskiya ya kamata hukuma alazai. Ka dan kashe rediyon ka da Allah, ka dan kashe rediyon ka. Okay. Kuma alazai da shugaban kasa ya kamata su duba wannan al'amari. Eh. Abin da za su tane su mafi yawa masu kokarin zuwa hadin nan aikin ibada galibin talakawa ne. matsalaka eh. wannan su ne suka yi kokari suka tsaya suka yi tsayin daka suka labe su to ya kamata bisa ga wannan ya kamata tsakanin ya Allah su duba su tausaya kudin makan kudin maki yaki hajji yayi yawa sama da dala dubu hudu fa hmm. ya kamata a ce kalmar kujerar na akalla a mai da ita kamar dala dubu biyu wadda ɗari biyar ita babbar kujera a basu kamar dala dubu uku amma miliyan ɗaya da rabi babbar kujera miliyan ɗaya da wani abu karamar kujera wannan ya yi yawa ya kamata a duba a tausaya mutane suna ba wai kasuwanci suke zuwa ba suna zuwa suna aikin ibada ne saboda haka ya kamata a duba wani al'amari a tausaya saboda Allah fi sabilillah assalamu alaikum wa rahmatullah to mun gode mala idris da kiranka za mu dasa aya a cikin shirin namu muna godiya ga duk waɗanda suka samu damar bugowa da ma waɗanda ba su samu dama ba gobe ma rana ce ga shirinmu na gaba. Labaran wasanni. Jama'a muna fata kuna nan kalau kamar da muke a nan birnin Washington DC bari mu fara a Misira inda yanzu haka kasashen Afirka ciki can suna gwagwarmaya na neman cin kofin kalubalen na Afirka na wannan shekara wato cup of nations inda izuwa yanzu kasashe irin su nigeria da morocco da senegal da algeria da uganda duk sun samu nasarori a wasannin su na farko nigeria dai ta samu nasarar cin kasar burundi ɗaya da babu ne amma sai bayan da aka shigo da odion igalo a matsayin wanda zai mai gurbin wani sannan aka sabo wannan nasara din a ranar asabar haka su ma morocco da senegal duk sun samu nasarori inda namibia su suka ci kansu ma abin da ya baiwa morocco nasarar ci ɗaya da babu a jiya lahadi kenan yayin da su ma senegal suka nuna cewa za su iya cin wannan kofi bayan da suka lalata tanzania da ci biyu da babu algeria ma irin cin da ta yi wa kenya kenan biyu da babu a gurub na farko wato gurub a uganda ta yi abin tarihi domin ta zo ta lallasa jamhuriyar demokuraɗiyyar Kongo ita ma da cibi da babu wanda wannan yasa aka zo ƙarshen shekaru 41 da wannan ƙasa ta uganda ta yi bata taɓa cin nasara a wannan gasa ba rabonta da cin irin wannan nasarar tun shekarar 1978 lokacin da suka ci najeriya a wasan kusa da ƙarshe kafin su zo gana ta sha su a wasan ƙarshe din. to sai dai mu ce kash kokarin da kasashen afirka suke na su yi rawa gani a gasar cin kofin mata na duniya ta zo karshe a jiya lahadi bayan da ingila suka fitar da kamaru da suka yi wace uku da daya a wannan wasa din a zagaye na biyu daman tonar asabar dai aka fitar da nigeria da kungiyar ta sufa falcons bayan da yan jamus suka ci su biyu da babu to su waɗannan kasashe guda biyu wato kamaru da najeriya duk da cewa an fitar da su sun yi abin a zo a gani domin wannan ne karo na farko da aka taɓa samun ƙasashen afirka har guda biyu sun shiga cikin wannan wasa na zagaye na biyu a wannan gasa ta cin kofin duniya na mata to yayin da duk wannan ke faruwa ana ta ana wata wasan kwaikwayo game da kungiyar kwallon kafa ta najeriya super farkon da yan matan suka ce ba za su bar hotel ɗinsu ba sai an gama biyan su dukkan kuɗaɗen alawus alawus ɗinsu da suke bin bashi ba ma na wannan shekara ba na shekaru da dama su dai yan najeriya ɗin daman jamus ce ta fitar da su daga wannan wasa ɗin to bayan an yi auyi ana ganawa tsakanin su da hukumomin kwallo ita hukumar kwallon kafa ta najeriya to nff ta yi alkawarin cewa za ta biya wannan basussukan da matan suke bi tun daga shekarar 2016 wannan dai ba shi ne karo na farko da aka taba samun irin wannan matsala ba da kungiyar kwallon kafa ta mata don kuwa shekarar 2016 irin haka ta faru lokacin da ba a biya su kudaden su ba har suka yi zanga-zanga a Abuja sannan a shekarar 2004 ma sun taba share kwanaki uku suna zaman su a hotel sun ce ba za su tashi ba sai an biya su irin wannan kudaden da suke bashi na alawus alawus to a ƙashe ita ma kamaru yanzu mai yiwuwa ne ta fuskanci horo daga hukumar kwallon kafa ta duniya bayan cece kucin da ya gudana lokacin da suka yi wasa da ingila da suka ci su uku da babu a wannan gasar ta mata an ce 'yan wasan kamaru din sau biyu suna sa ana jinkirta wasan nasu da ingila saboda rigimar da suka tada akwai ma wani dan kwallon kamaru din da ake cewa augustin ijengi wanda ya zubar da yau akan wani dan kwallon ingila da ake cewa doni dogan abinda zai sa watakila a janyo masu horaswa ko kuma daukan matakin horo a kansu jama'a abin ya sauka labaran wasanni yau kenan daga washington kuma baku lafiya. To a gaida Aliyu Mustapha Sokoto da labaran wasanni har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC wanda agogon muke cewa yanzu karfe hudu da minti hamsin da bakwai na yamma. Kamun mu kammala shirin, Malam Hafiz ba mu kana labarai. To Yusuf ga labaran a takaice. A yau Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya saka takunkumai akan Iran, abin da ya kira sabbin tsauraran matakai kan fannin hada-hadar kudaden kasar, waɗanda aka tsara su domin su kaikaci shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei. Rahotanni daga kasar Habasha na nuni da cewa an harbe lahira sojan da ake zargi da jagorantar yunkurin juyin mulki da aka yi a jihar Amhara da ke arewacin kasar. wakilin muryar amurka da ke babban birnin jihar bahar dar ya rawaito cewa an kashe janar assam new tsige ne a yau litinin yayin da yake kokarin tserewa jami'an tsaro akalla magina 26 aka tabbatar da mutuwarsu a cambodia bayan da wani gini da ake kan ginawa ya rubuta a birnin sihonokobel da ke gabar ruwa an kuma tabbatar da cewa mutum 24 suka jikkata. shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga hukumomin hong kong da su tuntuɓi masu ruwa da tsaki kafin su amince ko su gyara kan ƙudurin dokar da za ta tura milifi zuwa china To Mala Hafiz yau dai shirin namu a nan zai da sa'aya duk da dai naga kai ma ɗazun da waka ala in tana a wanda naga kana A waka ta rata ni kwarai da gaske. To Allah ya sa mu dace. To ma sauraro da dai takaitattun labarin muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikin mu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin shi Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma wadda ta haɗa ta kuma bada da umarni Julie Lazarus Gresham da kuma injiniyan namu na yanzu Mr. Daniel, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya a nan birnin Washington DC. Bis salam.